in ka sake min magana sai na ci kuma durin uwarka ka ga ina kyale ka ba tsoron ka nake ji ba dan durin shege dole sai ka min magana ina ruwa na da sabgarka ka je kai ta cin fa'iza ita da ta zubar da mutuncinta take baka gindinta ku je cin ku karata ta sake assalamu alaikum jama'a masoyana maza da mata ina muku fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya well <clears throat> da abin da ke faruwa a social media irin wa'annan faɗa-faɗan ban taɓa fitowa na amsa akan duk waɗanda suke min sharri azafi da halina da wanda ba halina ban taɓa fitowa ne magana ba <clears throat> to amma naki ba biya ne yayi yawa saboda ba da ke nake yin faɗa ba hasali ma ban san ina da wani ishu da ke ba ni da ke kekin sani na sani duk abin da abdulaziz nake faɗa idan na yi masa idan ƙarya ya miki Allah ya tsine min albarka wallahi azim babiyana kin yi tsirara kin kwanta babiyana kin shiga wanka kin bar bayan gida a buɗe har ina miki magana kin yi babiyana ya ce in fito in magana na ce ba zan fito in yi magana ba na miki magana kika yi fishi kina da wani irin sara idan kina yin video in kina yin live sai ki juya wa mutum kamara kai baka san me yake faruwa ba ke kuma kina nan kina wa mutum eh, kina kin sa mutum kin juya mutum kamera bayan shi so kin ɗauko kyamara kin ɗaga dan me ba yi miki magana ba idan ke kina takaman ke cewa jaruma ce ke a TikTok aka san ki kin fi ki har kina comparing kanki da su eh da kina comparing kanki da su Sodli Mezol su Jamjam su eh, <laughs> celebrity mu amarya hajara ya haya har kina comparing kanki da su to ni ba a eh, celebrity tiktok bace ni na zo tiktok domin nishadi ne ba domin tashin hankali da masifa ba kuma na faɗa na ƙara faɗa duk wanda na kira shi aboki amini ba zan taɓa ba amma yaki yayi yawa ba ke kin manta duk ƙarar da yake aikata ba kin sani na sani kar ta san kar ba kin sani naki abin da yake na alatir ba a fito an yi maganarsa ba sai kike da bakin da zaki wannan wallahi ba biya duk abin da kika faɗa a na ƙarya kike yi ya faɗa na faɗa ya min yarinta shekara ta nawa a duniya hmm? shekara na nawa a duniya zan je in fara soyayya da 'ya'yan na? ban kai wannan ban yi wannan tsufan da zan je in fara nema irin su ba biyana ke da kike neman irin su saboda dama ai masu wannan sabgar mata mata man matan dama ai sun fi son kananan maza sun fi so suna ke kin ce komai ya wuce ayi hakuri ya ce miki kaza kaina na ce miki kaza kaina na ce miki kaza a na ko me ya ce ya faɗa ya faɗa a bar shi a ya faɗa amma ke magana da kika faɗa min da kika karɓi kika zo kika dinga damuna kina ta kirana kina ta kirana ina ga miki inda nake har sai da kika zo kika dauke ni muka je kanin kin tuna me ya faru a kanin kin tuna me kika ce sauran ki zai da ni sannan ke ma ga abin da yake so na ce miki ba layi na bane ba zan taba yi ba kin manta hmm. ba ne ita rigima in ka san farkon ta baka san karshen ta ba kina magana kina da evidence kina da evidence ba ne ki fito da evidence a kaina kuma sannan ni ki jira nawa matsala ta guda ɗaya ni ban iya fitowa in toilet wannan asiri ba ba na ba halina bane ba ba halina bane ba cikakkiyar musulma ce ne kuma alhamdulillahi daidai gwargwado iyayena sun bani tarbiyya na sani duk wanda ya rufa mu wani asiri Allah zai rufa masa ya kamata tun ranar da kika fito kika yi min wannan abin ba biya na in fito duniya in faɗi me kika yi na rantse da Allah na rantse da Allah wa billahi allazi la ilaha illa huwa ba biya na gaban ido na gaban ido na kin san me kika aikata in nayi miki kazafi kar Allah kai ni wayewar gari lafiya amma ban fito na tozarta ki ba amma ni sai ki rasa kasafin da zaki mun kuma ma rasa wanda duk zaki ni da shi sai snake bayan ke shaida ce kin san waye saurayi na. idan mutane za su tuna akwai ranar da ake magana da yake cewa tana da saurayi duk wanda ma ya yana son ta za ta ci kuɗin shi ne saboda akwai wanda take so ba ta haɗa soyayya biyu ke da kanki kin min wannan yaba ba biyana tun kamun ganki tun kamun mu haɗu kike yabona voices din duka suna ne kike faɗin ya nake hali na kaza kaza da sauransu duk kin manta wannan abin tukuna da ni faɗa da giwa da ke nake faɗa kuma magana suna gaskiya ne akan shi kike faɗa ba akan shi kike faɗa da ni ni kuma suna ƙani nake ɗaukan shi ba ya ni twins brother na mafi shi girma a matsayin autan ɗakin mu autan mu autan mu autan mu karami shi nake kallon su da shi a haka nake kallon shi ina son shi a matsayin dan uwa ina son shi a matsayin dan uwa kallon shi nake dan uwa na na jini saboda haka kin ce ya ce ya ce ya ce ya ce to duk abin da ya ce a kaina ya ci biya na kamun in ga abdul da ido da ido ke na gani ido da ido kuma ke ƙarya ke kin san ki ce mun matsiyaciya saboda ki tuna abin da saurayin ki ya gaya miki ranar da ya gan mu tare da ki ranar da ya gan mu me ya ce na zo guri da naira dubu ɗari biyar ban bar wurin nan ba san da na ƙarar da shi kaf ki ji tsoron Allah to kin ga na fi ƙarfin ki ce matsiya ce ba biya na iya